Allahu idan ya jaraba ko ta jaraba wannan ko kuma aka jaraba masu ga yara kenan aka jaraba wannan fa'idan da karfin ikon ubangiji za a samu waraka daga sikla ciwon sikla duk yadda crisis in yake tashi yake ba da matsala sosai sosai da yardar Allah matuka aka hada mashi wannan maganin ko aka hada mai matsala wannan maganin tsawon sati biyu yana sha ko tana sha ko wane ne so da karfin ikon ubangiji zai rabu da wannan problem din da yake tashi da ikon ubangiji na ɗaya abin da ake so a samu ganyen zogale ɗanye ganyen zogale kowa da ya san shi sannan na biyu a samu ganyen ogu mata da yawa sun san ganyen ogu wannan wanda ake miya da shi kenan na uku a samu ganyen habatu sauda afuwan ah, garin habatu sauda original ɗin sun sha Allah waɗannan abubuwan guda ah, uku su ake bukata sannan zuma na cikon hudu kenan so farko za a samu ganyen zogale ɗin ɗanye sai a haɗa shi da ganyen ogu amma ogu ɗin ya kasance ya fi yawa duk wadda ta san naman ogu ta san cewa yana ƙara jini so insha Allah a samu ogu ya fi zogalen yawa ganyen zogale kenan moringa sannan sai a haɗa shi da ainihin garin habbatu saudan nan garin habbatu sauda za a rika ɗiba cokali ɗaya ana tafasa shi da ruwan zafi ana boiling ɗin shi kenan cokali ɗaya sai a tace yawa insha Allah sannan shi ogudin a hada shi da zogale ganyen zogale din gaba daya sai a sa su a cikin blender a zuba ruwa haka sai a blending din su su ma suna suna ana gama blending din su sai a tace su so nan ga zogale da ogu nan ga ah, habatu sauda kenan so sai a ɗauko wannan ruwan da aka tace shi habatu sauda ɗin sannan a hada da ruwan da aka tace ogu din ruwan ogu da ruwan abatu sauda kenan sai a hada su wuri daya sannan a dauko zuma cokali daya a haɗe su gaba ɗaya a gauraya a juya a juya a mixin ɗinsu sosai sosai har su haɗe wuri ɗaya sai sha Allah idan aka ba mara lafiyan cokali uku da safe kafin ya ci abinci cokali uku da yamma bayan ya gama komai kwanta kawai zai a jaraba haka tsawon sati biyu in Allah ya yarda matukar sikila ce allah zai raba mutum da wannan matsalar na sikila da karfin ikon ubangiji